أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna farawa fara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi wanda a yau ɗin za mu ce bakwai ga wata kenan ko? wani ne ban riƙe ba da riƙe? ta kamata a kula na a rubuce sai watan musuluncin nan eh? yake ko na ɗaya buɗewa hudu ga wata ko yawa dan daga ƙarshen wata akan dan samu ce a bayyana talatin kafin a yi sanarwa da sauransu hudu ga wata na ta farko watan biyu hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar 11 ko 12 yau din ma 11 ko sha biyu ga watan tara shekara ta 2021 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yarda sa da amincewa sai kara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan a unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatu wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a idan yan uwa ba ce ba muna kan darasi na 116 kenan 100 da nawa goma sha shida to muna kan wani ko wata taba muhimmiya adabun naumi ko ladabban me bacci wanda bayan mun gama karatu a wancan karatu da ya gabata wanda ciyaman na masallaci ya faɗakar da wata zaɓa wanda lallai ina ga sai dai za mu same ta gaba amma yana tana da mahimmanci wato wanda wasiya da muke magana akwai ga ta wani ana jin sa bashi bai so a sani baya da eh, abin da documentation eh, tsarin bayyanawa wani duk kurakure ne da muke ba abu ne mai kyau idan ba da rayuwa a taimake ka biya ma bashi bashi ma da suka faɗari su ne kananan bashi wani ana bin sa ƙaramin kuɗi ya ga ai ƙaramin kuɗi ne ba zai lamba ba ana ganewa ko wanda ka karɓa a shago da wanda ka karɓa wurin wane da wanda ka karɓa wurin wane kake muni ma shi ne wanda mutum zai je karɓo kudin gwamnati ba shi da ma bai karɓa da niyyar biya wanda matsala ce in dai an kira shi ba shi sunansa ba shi in su ba musulmai ba ne kai mene ne ba kowane abu idan arni ya tura hancin kuma za ka tura naka Allah ya ce afa na ja'alul muslimina kal mujrimina Shin ma sanya mai imani musulmi kamar da yake kafiri zai yiwu kare suke suna ba ɗaya bane ba komai bane in yayi kai in kai sai a ga tsari a ce an karɓi bashin gwamnati in biya ta tabiya gane wa ai kamar yadda wasu abubuwa suna bayyana cewa mu mun tsaran masu to ya kamata a taka a ko ina mu mun tsaran masu me yasa saboda mu muna so lahira mu tashi lami lafiya Allah ka sa mu tashi lami lafiya to mun tsaya ne akan gaba wa min zalika yana daga cikin lafazin da ya ta'akkada min itfa'il makabisi mutum ya tabbatar ya kashe fitila dawato harira yawwa karatun da ya kwana a tsakiya ko mutum ya tabbatar ya kashe fitila wani irin fitila mafi yawa fitilun da ci balbal ko wani nan kya bai ci balbal ba eh kan gaskiya wasu inda tashi ne sa a ci balbal ba wannan tsira sai ko wanda ya almajiranci saboda wahala ta kan sa mutum ya yi basira <laughs> yi wani abu wato wata fitila ce muke yi kawai kalanzir za ka sa a cikin kwalba irin kwalban magani yanzu an roba ake yi kwalban magani sai ka saka kalanzir a ciki in ka sa sai ka samu tsumma ka naɗe ka naɗe sai ka sa ka huda saman ka sa ciki sai ka ɗan kulla sama in dai wannan tsumman yana nan a jiki to za ka ci gaba da samun wuta kuma ɗan wannan kalanzir yana ragewa yana ragewa idan ya ce kafa sai ka sauri ka zuba wani fahimta Yau to wannan a ci balbal kaga gaskiya wani tsohon yanayi ne to kaga a ci balbal hadari ce ga rayuwa ba wai kai hayakin ba tana iya kama gobara da sauransu haka nan fitila ma wadda take cikin kai da yawa ta sha faduwa wuta ta tashi ta kashe mutane an yi ba ɗaya ba biyu ba bare kuma kan da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗi wa ma yantiqu anil hawa ana ganewa magana mu rika fahimtar magana in ta zo daga annabi magana in dai ta zo daga annabi kawai kai ne za ka yi za ka yi adjust cikin yadda take ka koma daidai ba wai abin a cikin wasu dubara ko ka bani annabi ka zauna lafiya ko yanzu ba a san bacci da haske wasu malamai suka ce daga cikin hikima kana ba maki da ya zo zai ga inda kake amma in kana duhu ba wai duhu dum ba a san duhu dum haka kana san dan haske kaɗan ne kana ganewa wanda ya ishi mutum bacci kuma shine dai ya fi kusa da sirri yana daga cikin ladabin bacci kashe fitila wa ana bibal gas da kuma bututun gas ana gane wa ai wannan gas da ɗan abu ne duk da su malaman na zaman da suke wani rubuce-rubuce sun dai san cewa ɗaya daga cikin hanyoyi ah, matanmu suna da sakaci jama'a ana ganewa to ya kamata mu zama masu kuɗaɗar da su ba laifi a matsayinka na mai gida kar ka riƙa jin ai is her responsibility kowa kaza wasu akwai turanci eh, wai nauyin ta a zagaya ka duba abinda ba daidai ba gyara amma ba laifi ka faɗa ka ita don wata rana ba ka gida don idan wutar ita so ba ta barin ta ba ta barin ta kuna ganewa yawwa ba magana cewa aikin ta ne mace ma annabi ya ce masu rauni ne ko ba aka annabi ya ce ba tunda suna da rauni kai ita aka sukunta ka da karfin abin da kar ka zama kai ko mai raunin kai ba za ka mutum ya kushe duk wani bututun gas ko wani magudanan gas wa igalakul abwabi da rufe dukkan kofofi mutum ya rufe kofar gidansa karka ce kana da mai gadi rufe kofar gida gam ka rufe kofar gida ka rufe jet ka kawo ka rufe kofar shiga gida a ɗakin kama ma cikin ɗakin ka rufe gam wannan ne addini rufe gida sosai a daki kaji idan ka rufe sai ka dogara ga Allah amma barin gidanka a buɗe ka ce ka yi tawakkale wannan ba kokari ne wa tazqiyatul awani da rufe kwano da kwanoni duk wani plate yana da kyau a rufe shi ana ganewa a tara su a rufe ko da ko ɗan tsumma za ka jefa kansu duk wani abu da kasan ana iya sa ruwa a ciki ko abinci wani ɗan kwantena ba sai ruwa ko abinci ko a rufe shi kullum wannan abubuwa shine in ana faɗa sai mutum ya riƙa ganin kamar an takura masa ko su mutane sun cika kakale-kakale ni ko jiya ne ko shi irin wannan tsakaɗin nan aka ji ta faɗo cikin ainihin cikin abinci irin tukun nan ne mai mulmulalle da yake na aluminium to sai zama da kan ko ina ga fita ne mata wuya da tsaya a nan ciki an ba ko shiga kila ya zama ba iya fita ko a same da ake kaga irin wannan ana cewa a yi kaza a yi kaza ai sun da annabi ya riga ya tsawatar ya kamata mu tsawatu to matanmu ni wallahi ban san wasu irin mutane ba mutumin da za a zo islamiyya kaya make kaza amma ba amfani karatun ma ba san zuwa wa'azin ma da ake yi bi yadda ka kai da wayewa kai kana bukatar addini an fahimta ai addini to babu radda za ka zauna fashe sai ka ƙaru kuma addini kuma duk abin da annabi ya karantar shine daidai mutane su yafi da wannan shine ma'anar Muhammadu Rasulullahi din kana ganewa ka yadda komai shi zai tsara yadda za a yi kai bi ne ka? to sai aka ce ga tsari ya kamata ka bi su kuma misalai na faruwa da yawa duk waɗanda suka saba wa karanta wa annabi za su samu matsala don haka a rufe wato tuka ne wa fi sahihi an jabirin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشاءتفئ المصابيح إذا إذا ركبتم أكن كو إذا ركبتم كشي جنن تتلو إذا ذاقي بتشي كشي تتلو إذا ذاقي بتشي وأغلق الأبواب كرفي قفوفي إذا ذاقي بتشي وأوكئ الأبواب al'asƙiya ku ɗaure mashayarku da suƙiya shan wani abu suƙiya shi ne sha to al'asƙiya shi ne inda ake sha inda ka san nan wajen sha ne ruwa ke na ko wajen shan koko ko wani abu da kuke sha ta kasan da tuka ne ake sa ko to ku ɗaura bakin ku samu ku samu ko tsumma ko wani abu ku ɗaura bakin wani abu ba zai iya shiga ba ba sai ciwo ya samu ake zuwa likita ba ana maka yadda ciwon ba zai samu ba ko ba su ne ba ne ne protection ne mai nan zikita a kuɗe turanci da kuke prevention ko prevention yawa ya sa ku turanci da kuke yi wannan abubuwan da addini ya zo da su don haka eh, rigakafi suka ce ya fi magani ko yawa da haka ku ɗaure ta ainihin tukane wajen mashaya wa kammiru ta'ama wa sharab ku ainihin rufe a abincin ku abin shan ku ku rufe shi kyau walau bi ufin ta'ridunahu ko da da wani itace ku dora kai aw ta'riduhu alayhi wa zaka dora kai idan ma baka samu abin da zaka rufe abincin ka ba dan dai biyayya ga annabi ku ce ka samu wanka ka dora ana ganewa wannan biyayya da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai tsare wani abu mai cutarwa ba zai shiga ba Zama mun gane ko itace an ɗora kai ɗora idan kai ka biyayya ga manzon Allah haji wa min zalika yana daga cikin ladubban ah, bacci an yana mal abdu ala tahara bawaye bacci yana da tsarki yana da alwala lokaci wacce kama yake kawo shirya ba wani ba a san kujera yake rabin baccin kan rabin ne yake sawa ya shige ɗaki ko sau da yake kuma kai ya riga ya gaji ko da damuwa zuciya idan mutum na yawan damuwa a zuciya don ya kama bacci sai kai wani lokaci saboda zuciya tana da nauyi ta yi nauyi dai a yi bacci da alwala idan aka samu hadisi cikin sahihu bin hibban hadisin ibn umar Allah ya kara masa ya dace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta tsahiran wanda ya kwana da alwala ba ta fi shi ko ta fi shi'arihi mala mala'ika zai kwana tsaronsa mala'ika za a aiko mala'ika ya gadi mutum alan ko shaitan ne kafi ƙarfinsa ɗan bare wani mutum wala yastajibu illa qala al-malik ba za ka tashi ba ko ka farka ba ce wannan mala'ika ya ce Allahumma ghfir li abdi fulan ya Allah bawan ka wane ya Allah ka gafarta masa fa innahu ba ta tahiran ya kwana cikin sarki ne mala'ikan zai roƙa mutum Allah ku duk wata hanya da zamu shiga aljanna an nuna mana ita illa dai saurin sai ne da mara amfani kuma yana eh, cutsawar na dawa gare mu duk wata hanya da za mu tsira wannan ai amfanin ka ne kai za ka amfana mala'ika ya ce ya Allah ka gafarta wa bawan kawa ne sai kira sunan kafani sai Allah ya ce an gafarta maka ko bara duk mutum ya ji in dai shi da Allah ne ba wani ya shigo bane in ya taimaka eh to kaji wanda shi'ar ɗin da aka kawo ba ta ala shi'arihi ma ya lilbidar min fiyab abin da ke kusa da jikin mutum na tufafi mala'ika zai kwana yanzu wannan ba riga ba ce ila ko ta riga ce ko to wannan cikin haka mala'ika zai kwana a ciki saboda kusa ana nan ana nuna maka kusan mala'ika zai zama kusa kenan tun da shi ne tsar da kai babu abin da zai sami ka sai ya zo cikin shi Ka iya ta kariya ke yanku to zai kwana yana baka kariya eh wa min zalika yana daga ciki ladubban bacci an yunazzifa famahu bi siwaki mutum ya tsaftace bakinsa da asuwaki hawul firshad wal ma'jun ko mutum ya amfani da brush da maklin gane ba yana daga cikin abin da ake so kafin mutum tabbaci a ina tashi zan yi brush kafin ka tafi baccin ka tsabtace baccin ya kamata a ce kowane musulmi na da aswaki amma mutane da ba rosu da aswaki shi kuma aswaki na yana kare karfin ido ana eh, ganewa yi karfin ido wannan aswakin na albarka suna da yawa ƙarfin haƙori abubuwa da yawa yake yi kuma dai ko ba komi koyi ne da annabi ko idan ma ba ka san itace ga irin arat din nan ana samun shi duka nawa ke ba ɗari biyu wani da zama kana da shi ɗan lagwai-lagwai ne haka mana da mahimmanci za ka iya samun ɗan gajeriya haka ka sa alfiyunka tsabtace shi ka ɗan goge baki saboda kasancewarsa wato ainihin sunna wa min zalika yana daga ciki dai ladubin bacci an yana ma'ana shikhil ayman mutum ya bacci a nan gaba likitoci sun yi bincike sun gano haɗarin bacci a nan ko saboda zuciya ko to mu dai annabi ya ce mu yi adama don bayan gida mutum yake ya ba da sa hagu bayan gida masu ya fi zuba ya fi dogara da ƙafar hagu ko gefen hagu da za a samu ci gaba a <laughs> mai da mu irin da eh. Eh, kwanan baya na ga wani bincike da wasu likitoci suka suka turo shi a matsayin ɗan haka suna nuna misali bambancin bayi matsuguni kala biyu matsugunin zama ga illasa wajen naɗe hanji da tsada matsaloli suke shi bayanai an fahimta ai shi kuma wancan ga amfanin sa na tsuguni. ko kuma sai mu ce alhamdulillah inda mu ne za mu zo mu faɗa sai a ga wanda ke karɓi da shi waye bane haka wani zai faɗa amma sai ga shi daga su likitocin sun ce ya fi shi ya fi wannan na tsugunan ana ganewa ai na tsugunan ya fi na zama mutum na iya amfani da biyu akwai lalurar rashin lafiya ko yawan ko wani abu wannan haka za a fahimta amma in dai lafiya lafiya an fi son na tsugunu kusur da aka faɗa haka akwai magana wannan na kawo shi na kan misali da likitanci sai ga bincike daga baya ya zo cewa bacci a bangaren dama shi kuwa to shi ne ya fi zama daidai har ma gara ka yi haka daga kwanta a inda za ka dinna zuciya haka ba a so kifawa amma ta ga mu'adu annabi ya hana mu ka kwanta a nan dama don ka gaji ne ce ka ɗan koma hagu dan ka ɗan huta amma ba da tsewa ana son ka koma damun ku saboda zuciya a nan ta ko tashin hagu to zuciyan nan in abu in abu ya taɓa ta to za ka gani da wuya mutum ya sha shi za ka ji cewa na kawai mutuwa zai la muhala akwai abubuwan da ake cire su a canja kamar koda ko amma dai zuciya akan samu matsala saboda zuciya ba abin da aka ba ta tafi ta tafi kenan bidiya ta ɗan kame ana da fice kafin da isa kabari Allah sa je da imani mutum ya yi bacci a gefen dama wa ya sabila bi wajen hilkida ya fuskanci alkibla wannan zai gwada ma mahimmancin ɗan tuntuɓa a lokacin da za ka gina gida ya zama in za a sanya ɗakuna ya zama gidanka zai kalli kudu da arewa yadda za ka yi kwanciya irin kwanciyar kabari a kan gadonka ana ganewa kana kwanci a gadonka a ce kanka yana nan ƙafafu suna nan yadda dai za ka kwanta a kabari ba haka ba ne? kai nan kafa nan a gado ma mutum ya haka amma illa lura ta sa ba za a iya haka ba shi ke amma inda hali yana da kyau a ce haka kake bacci wani zai ce shi ba zai kwatanta abin da za a mutu ba eh? ta wannan mutuwar a wanda bai tsoronta e amma ta zama mai dole eh ta zama dole cikin wanda ba ka tsammani duk matsayin mutum ta ga ya mutu ya mutu gwamna ya mutu sanata shugaban kasa ya mutu to kuma sai wa sarki ya mutu nawa aka yi? kowa zai mutu haka fatan tafiya da imani shine magana ba tsoron mutuwa ba tsoron ma bai mana amfani tunda bai canja mu to mu je haka mutum ya kalli alqibla wa yad'u rahatal yadi haka ne ko al-yumna tahta al-khadd ya ainihin sanya kafin hannunsa na dama a ƙarƙashin kuncinsa haka in so samu zama dai wannan shi ke da ana ganewa duk abin da za ka yi kuma haka ne za ka yi ya je zama cewa ta maka kwanta haka eh kada mutum ya kwanta haka kada kuma ya kifa mafi illa kenan sannan kada ya haka wannan ina jin ko bidiyo ne na ga wani likita yana gwadawa shi ma ya ce bacci best best bacci shida yana gwada har ya nuna filo eh, eh, yadda muke sa filo ba haka yake ba ba inda ake sawa irin wannan kaga kan yi karo da shi a irin kafafin sadarwa abu ne mai amfani ilimi ne da Allah ya ba wani yake ilmantarwa saboda kan taro an gwada an gani cewa ga yadda an yi kamata to mu dai da koyarwa addini wa min zalika yana daga cikin ladubban bacci an ya tulu azkaran naumi ya karanta zikirorin bacci a sabita fi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata daga annabi min zalika daga cikin su yace bismika rabbi وضعت جنبي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به إبارك الصالحين أولا بيبك أسوأ نفكر أسمك أنصاره باسمك ربي أنا بأيك أنصب أنا har lokacin abinan ɗin yara duk da na yi. Bismika rabbi da sunansa Ubangiji na, ina ga ba wani bakon ko? Eh, wata atu jambi da ka ubangiji na na sanya kuibi na kuibi yake ce ko eh kuibi yawa wa bika arfa'uhu wannan kuibi na da na shimfiɗa bisa gado zan iya dagawa cikin kai ka daga shi wa bika arfa'uhu da kai ne kadai da ikon ka ne zan iya dagawa in amsaka na yalla in ka rike raina a baccin nan zan tashi ba farhamha ya Allah to ji kan kana ganewa yawa wa in arsalta in ko kasa saki raina har na iya tashi zan koma cikin duniya ina yawo ta hafafa ta kiyaye ran amma ta hafazu zubi idan ka salihina zabin da kake kare bayan ta na kwarai kaga wannan ai in mutu ya mutu haka ya mutu akan tauhidi mai girman gaske eh yana san cikin bukari da muslim wa min zalika ma rawahu huzaifata riwaya na huzaifa Allah ya kara masa ya dace kan nabi sallallahu alaihi wasallama idza awa ila firashihi annabi ya kasance in ya tafi zuwa ga shimfidan sa yana cewa bismikallahumma amutu wa ahya ya Allah da sunanka nake mutuwa kuma da sunanka nake rayuwa amutu wa ahya da sunanka nake mutuwa kuma da sunanka nake rayuwa wa kaza haka dai mutum ya tulu azkar al-istiqaz min an-nawm idan ka tashi bacci sai ka karanta zikirorin da ake na tashi bacci kuma yadda ya zo cikin hadisin bukari daga annabi sallallahu alaihi wasallama kana nabi sallallahu alaihi wasallama idan kaza min nawmihi annabi in ya tashi daga bacci kala sai ce alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur bi yara wannan duk sun haddace alhamdulillah allazi ahyana wannan kule zama gaskiya wannan mu da karanta mu dole ne wannan a littafin addu'a dole ne saboda zamani ne yanzu na bakin tsafi mutane sun rabu da Allah sun kama tsafi da kambun baka mugun baki eh kambun baka tsafi miyagun ɗabi'u dole ku ya mayar addu'a matan mu kuma ga suka ci ce ma yaro mace ina yaro ta ce ba ta san da yake ba ta jin kunya ta ce ba ta san inda yake ba kuma da su take ba ta san inda yake ba tana nan tana hulɗarta sai matan ne a haka addu'o'i suna an aka samu mutum rago ne zai iya addu'a bacci gaba ɗaya a zakar alal akalli Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kana dai kwanci kafin bacci ya yi da kwashi ka in ka gama laki da lafi ka tofa a hannu ka shafa in sha Allah za ka ga lami lafiya wannan mafi karanci ke wannan ba mu sai ga garbawa idan mutum ya kwanta da addu'a sai mafarkin an danne shi ko ana ta dukan sai na ihu abubuwa da yawa ko ruwa ya yaɗe ana ambaliyar ruwa irin irin na amerika din nan ya zo ya tafi da jininsa da shi a ciki sai farka a haukace ya gani ya isa ai mu raddancin ne ya kai shi. wani zai ce bai iya ba ku da tun da baka je koyo ba za ka iya ne eh? a taɓa ganin mutum ya iya abin da bai kula ba zai yiwu wannan ya gagara don amfanin ka waye zai amfana koyon addini dole ne jama'a dole ne yanzu yara ma ba ma ba su dama su koyi addini yaro zo islamiyya a aiko ko kunya ba a ji wai an ce a zo da yara a turo mai aiki a zo da yara wai malamin lesin ya zo tunda zai yi lesin aka kamata sashi islamiyya ba shi malamin lesin ɗin da lokaci sai lokacin da nake aiki ko ne abin da nake aiki banza ne jama'a ran litinin ka cuci yaro ka kai shi makaranta karfe biyar har juma'a shi ma karfe hudu kuma sannan ana sa masa kasuwa zai aiko a so ta zo ɗan guntun siket wai lesson teacher ya zo wannan ina za mu je da kace so ya zama shugaban kasa to daga nan sai me in ya zama shugaban kasa sai me ana ce ma a ciki cikin fitina mutum yake me za ka zama ya jama'a duk wanda yake son ganin yaje yaje mai suna wannan makabarta eh, eh, eh, na gudu ko je ka je ka gani ka ba a rubutu kan makabarta da aka rubuta kaje kaje ka karanta wanda ya zauna a ofis din da kace hari ga inda gari kuma a nan gurin wannan bismillahumma da ake koya a'udhu billahi da ake koya shi zai mai amfani a wannan wurin shi ya gama shatale tale ya zo wajen inda inda ba bid'a suke ba to kai ma nan garin kwanan sai ya kare nan sai ma nan zaka ni ma kwana na ya kare nan na nufa eh kai na wani ne abin da ya sa aka rubuta a cikin kabarin sa ya rubuta ayuhan nasu kana bi amalu mana'ani an bulugi al-ajali walastu wahadi nukitu haythu tara wa kullun ila mithlihi sayuntaqal yace a rubuta mai wannan kan kabari a aji yana kwance ya ku mutane kanali amalu ni ma a duniya fa ina da buri zan yi kaza zan yi kaza zan zama kaza zan yi kaza me yasa ban cimma burin ba mana ani an bulughil ajal ajali ne zo ya shige tsakanina da kaiwa nan na kamo hanya to yanzu dai ni ne kaza da gwamna ya gama ni zan hau haba kafin gwamna ya gama ni ko ana gane har riga ya mana ani an buluji hil ya ce wa wahdi wahadi nukisu haitu tara ba ni ka ya ka kawo nan ba duba ka ga filin nan wa kullun ila mithlihi sayuntaqal kowa zuwa ga wannan halin nawa yana nan zuwa kun ce wa kansa adalci yadda muke wa yara to idan kai ka cuci kanka shi ka cuci kanka sosai yadda kake so amma don Allah ka cuci yaro dole yaro ya koyi addini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun duk wani abin da ba wannan ba ji yake ga wannan amma sai muka mai da addini shine hamish irin dan comment da ake yanzu nan ba littafi bane wani yakan dan yi layi haka sai a rika comment anan ko kamar za ni qur'ani kaga shine hamish kai kaga ba shine qur'anin ba nan ne qur'ani nan kawai hamish ne dan karin bayani ne ko to wannan karin bayanin da shi da shi bai hana wannan komi ko to wannan addini shine abin da muka zo yi duk wani abu da muke shine hamish yanzu mun mai da addini shine hamish rayuwar mu ita ce asali eh me kake so ka zama ka tambaye kanka je ka samu dan madibi madibin da ake ganin hussa don Allah ka sa su ka kalla ka ce wai me kake so ka zama koli dai shugaban kasa imamu je ka zama shugaban duniya amma za fi zalika iya ta ɗauke ka za a filin jirgi kuwa ta ihu hanya sai a je can a ɗora ka a jirgi kai zauna a miƙa ma jarida in da ka sauke ka a aje ta ke surutu duk da ƙarya shi ma za a gama da da ka zauna sai ne kuma kai ne ka gani a gurin wanda wanda yake gurin iyakaci da yanka kace so yaro je kenan ranar tashin alkiyama to zai nuna ka cikin waɗanda suka zalunce shi a duniya yaro nuna baban shi ce shi cuce shi an fusa kuma alikum na Allah ya samu gyara so ba haka wannan eh, azkaru kada ya gagari mutum ce mutum bi azukaru ba wannan abu ne wanda bai dace ba Allah ya gyara zukuncin mu ladabi na goma sha biyu ko adabu salam dubban sallama Allah ta'ala yake cewa fa'iza da kaltun buyutan ne idan kuka shiga gidaje yace buyutan gidaje sallimu ala anfusikum wa juna sallama idan kuka shiga ashe sai an zo tsakiyar gida yake sallama Allah ce idan kuka shiga nan ana nufin idza aratumud dukhul idan kuna so ku shiga gida ashe kaga gidan musulmi ga wai ba a shiga bane ana shiga amma ana sallama a nemi izini fa sallimu ala anfusikum ku yi wa juna sallama ta tahiyatan min indillahi wata gaisuwa ce da tafi kowace daɗi Allah ya zaɓa ya ba ku ita al'ummar annabi Muhammad Allah ya zaɓi gaisuwa da tafi kowace daɗi ya ba ku min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa mai daɗi ne albarka in da aka yi sallama to sai albarka ta sauka a wurin wannan ita ce gaisuwar da Allah ya baku to in za ku shiga gidajen juna sai ku yi sallama a wata aya Allah ya ce wa idza quyitu bi tahiyatin idan aka gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsani minha kuma da mafi kyawanta mafi kyawo auru duha ko ko ku mai da iya wadda ake mu idan aka ce assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah idan aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh bi ahsana min hajjina auru duha ko ku mai da ce assalamu alaikum ku ce wa alaikum assalam ko ku ce assalamu alaikum ana ganewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah a yau mun mai da wannan abin ba komi bidan da shiga jikinmu ba ya fata gane wannan dan misali shine misali eh, eh, liman zai bada sanarwa ah, jama'a assalamu alaikum in ba wasu sun karba to sama sama ne a zuciya abin da ya faɗa Allah ya sa ku aljanna shine ma'anar sallama kowa ya shiru na sai malaiku su ce na ba su bukata a haka magana za ta fi nan ba ma bukacin aljanna da yana son aljanna da ya bi tsarin da Allah ya bayar kaga wannan ai kuskure ne in karatu za a aka ce 'A assalamu alaikum sai ku ji shiru ko kamata yi wanda yake makwabtaka da masallaci ya san an yi sallama a masallaci gaba ɗaya ko kai ne wanda ba ka so amincin Allah shi ne shiga aljanna wanda ya shiga aljanna ya aminta ko wa'azi ake ko taro ake wani ya tashi zai yi magana Ya ce jama'a assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah ana ganewa shi ne karatu Allah sa za mu gyara eh wannan ya kamata mu gyara shi wa alaikum salam

wasu kuma abin baya wuce rashin sani rashin sani ne wato bai san kai taimakon sa kai ba sai masa kai Allah ya san ka aljanna ya amintar da kai ka aljanna kai kaga duk duniya bai da masoyi da kika duk wanda ya ce Allah ya amintar da kai ya sa ka aljanna kai ba ka da shi to sai kuma ka ce ya barka da barka da barka da sauran abubuwa da ake kai zan zo kan magana in good morning ka gaisuwa ce karna a kware kuwa ga adini misali ce good morning ya good morning sa wannan ba matsala amma in kaga musulmi dan uwanka a ofis ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ka gane ku din ku ne za zafin addini ba cikin addinin kake ba ai walanta tarda an yahudu walan nasara hatta tabi a millatahum a yahude da nasari ba zai taba yarda da kai gamsu da kai ba sai ran da ka biyar da yake so yanzu ba muna zama ƙasar nan ba muna fuskantar matsi daga waɗancan yau da za ka ce e ka ko a ƙasu ta za a mai gobe za su fito da wata fitinar eh? in dai ba addinin nan ka bari ba ba za ka zo na lafiya ba yanzu ita muna da mugunta har nan arewa muna iya danne su kan motsi da su kasa motsi kusa mu danne su sai ka zo ka kalli jihar kaduna ki kalli filato za ka gane misalin arne in baka san arne ba in ba baka karanta ƙarni ba saboda musulmin filatu sun fi arnan kaduna yawa ka je ka duba musulmin da ke filato sun fi arnan kaduna yawa a ba su waɗancan ko da ma a baka takarda kawai mai unguwa ya baka takarda ka je a ɗauke ka a makaranta ba sai yi sai da mutum je bauchi ko je nasarawa a ba shi takarda shiga ɗan sanda ko ne sun kawai yana musulunci wa ma min hum illa an yu'minu billahi duk ba abin da ya dame mu da su har gidan mu suke zuwa su girma gaya man musulmin da ya gidan an ne ya girma ya zama wani abu amma zan dan saddauna ba ardan da ya ciwo ta kashe shi ba ko ba haka aka ba su tafa wa balewa duk wanda aka ce maka wannan wajen mu ya fito ko ba abin da ya dame su saboda ba su kin kowa a zuciya sai mu abin da aka koya mana ba kenan amma su to lallai in ka ga yana sama ya bari ka hauro sai mana akwai ba iya ne ai gashi muna gani ba a ba su mataimaki ba a ba su ko sakataren gwamnati komi ba a ba su komi ba a yi musu inda ma suke da rinjayen ba yadda su yi mulki ba don kada musulmi ya wakilci wannan area ya taho majalisa ya ji abin da ke faɗi don haka gara a yaƙi a sa a sa kiyaye ka da abar musulmi duk a kasar na ake wannan kuma a inda musulmi ke da rinjayi. haka in dai kana tsoron kakai sallama a ofis ko a kasuwa a cikin kana da tsananin addini to sai dai in za ka tattare kayan ka ka kwashe gaban manzon Allah ka je gaban arne ka tare shi kan walan tarza an yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum babu radda ba yahudi ko ba nasare sai ga musulmi sai radda kabar la ilaha illallah shikenan shi kenan wannan ya zama namu amma in ba haka ba to sai dai ya ma yaƙi shi arne duk da biyayya sai ki fada don biyayya daban fada daban sannan murmushi daban yaƙi daban idan wannan za ka yi bismillah amma in ba shi za ka yi ba malam ba ya ƙaunarka ka fito a musulmin ka sak da ka shiga in ba dole ba ma wannan rigar tata da ka gada ko ina ka shiga da ita ko ba a cewa duk mai kasata ko ma a saka doka a banki a ce doka banki ne ma'aikaci ya sa su rena mu ne a kai ba a yi sa haka ba an rena mu ne ne fa'ida haka kai aka gaji su ni ma ban gaji shi ba ka sa rigar ka ta inyamurai ka sa rigar ka ta gwarawa ka sa rigar ka ta kaza ni ma sa rigar ta irin wadda ta da ni ba fulani ne a ni ba wuce ne ni ga irin rigar ta sai kuma amma duk abin da aka kawo sai mu karba duk abin da aka kawo sai mu karba ba ja'iza ana tafiya ana rage abu ana babu kunya fa a ƙasar nan aka cire rubutun ajami ba larabci ba musulmi suke shiru eh ajami ana kallo saboda sarki magana ce suna tsananin addini amma mutum ya tashi ya ɗauki ya kaɗa gwamnati eh, abin nan duk wannan abin da kake gani mutum ya je yi ta yi in ka ɗan uwanka a banki a jikin ɗan uwanka ta ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam wannan shine karshen mu kuma mu a haka muke ko za mu canja dan wani ba kana ganewa ko za mu canja dan wani ba idan kai za ka canja sosai dai ka fita addinin amma wai dan ka dan wani abin nan kamar dai ayi qur'ani wa dulau tuhinu yudhinu burin kafirai shine ku dan ku dan sauka su sauka bi ma'ana ku sakko daga cewa Allah ɗaya ne ko ku sako daga cewa ga doka Allah a ce to yanzu abin da za a ana so a zauna lafiya a kasa sai ka ajana ka neman ajanawa ce a'a ni ne nake da abin da zan aji ko ba zan aje ba kira ai baka da komai ba ta Allah ce ba wa yahsabuna annahum ala shay suna tsammanin kamar suna kan wani abu ba sa kan komai yau da zaka tambaye su na na abin nan ina ne na tuwo wani bidiyo yarinya ce take wa wata tambaya ya ce mummi an ce jesus spirit ne ce eh spirit ne ce kuma ya mutu eh kuma spirit baya mutuwa ya aka yi ce in eh, ni yanzu aka yana da bidiyon ana ganewa tambayoyi masu masu ma'ana wani ta su amsuwa wanda ke kan gaskiya yana tsoron wanda ke kirkiriya kariya yanzu dan kana musulmi wani ya isa ya kore ka ofis ko a ministry dan yi sallama je to wata rana ba ma ofishin ba yana kabari masu zafin addini nan za su mai sallah haɗin na arnan ko sun mai sallah da yake wa ma du'a wal kafirina na illa fi dalal eh wani ne eh, abin nan dan uwansa ne wan kirerar su a nan cikin gari sai kusan sai la'asar aka yi jana'izarsa inda yake bai san kowa ba a san shi ba ana shawara ko a kai shi garin su ko ya zai a nan mu din da ba a so mu zo mu ne aka yi ta magana da mutane an zo an tafa wani su a cikin gari da mutum ya duba ya zai kashe ɗari biyar kuɗin mota ya zai dawo sai ya kama tunani biyu zai iya gyara tunaninsa sai ya sai da ya samu ɗari biyar ɗinsa ya yadda zai je a mai sallah abin ne shi don ya samu lada ya yadda da abin da za a bayan na lada amma na da matsala ɗari biyar daga cikowa cikin ka zo national mota magana su ne naira ɗari biyar ko fiye da haka in ka shigo mota maneji misali amma haka mutane suka zo adadin da laba a biyu saboda mutuncin irinsa da ake tare da shi akalla mutane sun zo mutum hamsin haka ai alhamdulillah wanda ba su san shi ba ƙanan suka sani mutane ku zo ku zo kuna kuna abun nan a haife ka a ƙauye ka zo kana kallon mutane a banza wai kai ka zo ka zo birni ne a ciki ana gaya mutane in eh, makomanmu da inda mu da kuma abin da zai mana amfani in mun je ana da mutum ya so ya karba ba ya samu matsayi wanda matsayi ka samu bi ciki da kashi ne ka zama kafin ka zama wani bai zama ba ya yi kare yau taro za a yi ka mutum kamar bai taba zama gwamna ba ka gan shi a baya baya yanzu ba ta shi yake ba Kuma bai taɓa zama kaza ba wannan alaƙar ka kyakkyawa da bayan Allah ita ce take ɗorewa addinin nan ta rike wallahi duk wanda ya rike addini a inda ya shiga bai sakaci da addini ba wallahi darajar shi ba za ta faɗuwa ba in dai bai sakaci da addini ba ko ina ya shiga sai ka ga darajar shi kana in ko ya sakaci da addini sai Allah ya kado shi kafa warwas ba daraja kuma na yana kallon shi wani ne Na haka ofis da rika jin sallama tana da shi ka kamar da musulmi ɗan uwanka ka ce good morning sa wannan koyi ne da arna ba a cewa good morning sa ba a faɗi haka ake cewa ba in ba za ka yi good morning ka yi sallama sai ka kara da good morning wannan ya rage naka tun da sai ka koyi da su aka ce assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum sa wannan ba laifi an fahimta ai ka ba shi girmansa kuma ka yi abin da Allah ce ya shi kuma ya ce wa alaikum salam amma ina mutane sun haɗe da arna sun kwashi ɗabi'unsu Allah samu gyara kama anna salama haqqun min hukukin musulmi ala akhihi kamar yadda sallama haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi lima rawahu shaykhani ana bi huraira saboda abin da bukari da muslim suka ruwaito ta hanyar abi da Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi Wasallama ya ce, haƙƙul musulmi alal musulmi kamsu haƙƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne dole ya bashi wannan na farko raddu salami haƙƙi ne na musulmi in baka bashi ba Allah zai tambaye ka a ranar tashi alkiyama in ya ba sallama ka amsa wanda ba san addini ba ana ba su uzuri barka dai daga taron jama'a ka ce assalamu alaikum sai barka dai barka da safiya wasu ba su san addini bane aka ba su uzuri in so samu ne da dama ka ilmantar da su wasu kuma matsayi ne suka taka sun wuce sallama eh sun wuce sallama sun girman ki sun girman shiga aljanna to kaga daga aljanna ba ba san da inda za a wuce ba wani ado an ake tsara aljanna to sai ina Allah ya saka aljanna kana fushi kai ko a cikin zuciyarka ne ka nuna fushi akan wannan kalma mutum ya shiga uku ko bai bayyana ba saboda Allah yana ganin me. abin da ke cikin zukata abu na biyu iyadatul marid zuwa haido mara lafiya idan mutum ba da lafiya ka je ka daido shi ba a zaɓe ba gaida mara lafiya na siyasa ba cewa na babba ne wani ma gaida mara lafiya in an je sai an cika takarda wanda ya halarta wani bai da lafiya waɗanda suka zo su rubuta da wani da wani sun zo ko akwai mai rubutawa da lamban waya in ya tashi zai gani dama ya yi ne don a gani to in ya tashi za a gani to sai Allah bai tashi shi kuma wanda ya gani Allah kuma ya san ba da shi kai ba gai da mara lafiya ko da talaka ne kowaye in bi ɗan uwanka ne musulmi da hali ka je ka dubo shi wata ba'ul jana'iz da bin jana'iza da yawan mu ba ma son jana'iza masu kokari ne sa ya sallah jin jana'iza ka bi a ga cewa ana biye da mutum duk mun aje aikin mu mun rasa shi makwanci mu ma a aje aiki a rasa makwanci ce eh, wa ijabatu da'awa ka karba kira dan mutum talaka ne ba ya da koya yake kira ka yace ina da walima ka zo ka zo waliman nan ka mutu cikin uwanka musulmi inda hali ko cokali guda ka ci amma yau ka zo walima ka zo mai class by class ko kaurin aure shi ma haka wani aidin muna gani yi eh? shi ka rasa ina adawa pdp da apc da afga da prp don daura aure ɗan gidan shugaban kasa ina adawa take dan gidan gwamnawa ne ko eh, ɗan gidan gwamnawa ne sai ka rasa ina adawa take ta mala adawa tana nan tsakanin sai kuma furta in sa ne ne ya kuwa su kaji yake tafiya ce ake yin ta ne tafiya ce ta matsayi ke eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yara za su shi ya saurare su mace tsaye da annabi ya saurare ta mata abin nan eh, eh, tsohuwa ta tsaye da annabi ya saurare ta annabi yana zuwa gidansa habbansa ya bi mutum har gidansa dubo gawa na ya yake ciki annabi fa ka kusan matsayin annabi ko amma har gida yake bi ku dubowa ne ku sallama ya fito sai ga annabi ne yanzu ya kai matsayin da annabi zai zo wajensa shi yanzu ya kai haka wanda ba ta tsammani annabi na zuwa wurinsu sai mutum ya ka gaba kowa kowa ba shi ki kallon kansa kowa ai na abubuwa da kuke ganin ana faɗi akwai abin da zai taso wallahi mutum jin kunya ne gare shi ana ganewa jin kunya ne gare shi ke eh. sai a zauna a tambaye ka a ce shin wannan mai maka sallah limamin ka kasan gidansa a ina yake zama ba ruwan ba a kuɗe da mutum gidan liman ina nushe gidan liman to liman bai cancanci sun gidan shi ba ke koyawa yaransa karatu a gida ko a islamiyya bai san inda yake zama ba shekara da shekaru shi dai yana ganin shi na bullowa kamar mala'ika ya zo ya karatu ya tafi ya bace amma bai kai a ce ba a san ina yake da zai iya zuwa inda yake da ba kula su ɗinsu ɗaya yau a ce misali wanda ke dafa maka abinci a ce wane dana kaza ina so mu je in ka gidanka da iyalanka idan ka je karka ba shi ko kubo karka ba iyalin ko kawai ka je gidansa ce wannan ogana ne mai gidana ne ya zo da inda nake zama wannan abin da za ka mai ya fi duk abin da za ka ba shi ana gane ba ko a ce zai aurar da iyarsa a ganka a wurin ne sai kana ganin dole ne abu ya same ka yazo ko bawa ne shi abdul Mamluku ne la ya kadiru ala shay kuma kai ba fare wannan addini na mutu ba haka yake ba addini ne duk kai muke al'umma ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida idan muka ɗauki haka abin zai mana daɗi arziki kuma ka riƙe abinka Allah ne maka ba dukkan fuskarka ba dan kawarka ba don gajarta ba ba don Allah ne haka ya ka dama kuma wancan bai mai laifi ba da yi shafi kai kuma ba wani abu kai wa Allah na bajinta ba da maka abin jini ka ya kamata mu yi haka mu zauna lafiya idan aka fahimci wannan karatun a nan ba to da take kwanci a kabari za ka fahimta domin kabarinka da na makwabcinka ba bambanci sai makabarta wani abun za ka ga wa'azi matan wani da mijin wata suna makwabtaka ba ka ba matar wani da mijin wata a wuri daya babba da yaro a wuri daya amma da in ka je makabarta kwama cala za ka gani kawai kowa ya zo ya bayyana tashi ka kwace shi ma maka ce abin da ka falon ka sai dai hana mala'iku zuwa hakuri ku duk ne ka kwana su eh ne ijabatu da'awa din nan karatu ne mai zaman kanshi ne kamata mu je mu zauna mu amsa kira in mutum yake ya ce ka wani eh ina da kaza ina son ka zo yana da matukar muhimmanci wa tashmitul atis da gaida a ainihin wanda ya atishawa alhamdulillah a ce ya Allah ya rahamukillah mutum da mutum wa insha'u salami kaga yaɗa sallama sababun jaliyatun lilmahabbati mahabbati wal ulfa shine dalilin da ke kawo son juna da sabo babu wata hanya da musulmi za su bi son juna ya shiga zuciyarsu irin sallama ba yadda za a shi samu ulfa tunkulewa da sabo annabi ya ce almu'minu kaga mumini ilfun ma'alufun ce mumini mutum ne mai sabo wanda ake sabawa da shi alama ce ta mutum mumini ne ya saba da wane ya saba da wane ya zama mai sabo amma a ce mutum ana ganin shi kamar sa ya yi fushi ko kullum haka za a ga fiskarsa kada a rena shi a cinkushe wannan ba su wasu su ta mumini mumini mutum ne mai sabo da ake sabawa da shi ke yana da sabo haka annabi su kusa shi mutum ne za ka auna kaga shi ake magana ko ba kudu za ka ainihin gani alaikum sa na shiga nan ma bangaren a sha wannan ba na eh. wani kana so amma kawai da ke ta ke a cikin kaga wannan babu yanda za ka sai da kike maso ka sa abin da eh. ka fi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani yake cewa idza aqasa ahadukum dan ɗayan ku yayi atishawa wannan atishawa cuta ce mai girma ka fitar wannan cuta ce Allah ya maka ka gane ai cuta ce Allah ya maka ka fitar da wata cuta idan ɗayan ku yayi haka sai ce fashan mitu fa hamidallahi da ya ake shawar sai ya gode wa Allah kan ya ne sharadi ya ce fashamitu ko gaida shi fa illam yahmidillah idan bai gode wa Allah ba kako kaga excuse me ba gode wa Allah ba ko ba ka ba yanzu da kai yake magana ba da Allah ba da ya bashi lafiya <laughs> eh kada ma eh, akwai magana da yake da Hausa wancan turanci ka ce ma kana jin haushin turanci wani da hausan ma zai yi wata kalmar da ya ga dama kalma alhamdulillah don Allah waye bai iya faɗa alhamdulillah ba to maganar mutum da zuka da ya alhamdulillah a ce mai zafin addini eh, kare sai ce alhamdulillah a ce mai zafin addini haka sai kawo wannan kalmar da ya yi kace misalin ta idan ya gode wa Allah annabi ce ku gaishe shi ku ce mishi ya hamukalla Allah ya ji kanka Allah ya da maka shi kuma sai ya ce yaghfirullahu li wa lakum ko wanki da shi kawai bi kuma su sulu falakum ai wa juna addu'a malam ko ina an cuso mana wani alkhairi da za mu samu amma muna fi muna zare shi muna yarwa ko muna zarewa muna yarwa wai dan mu gurge wasu ka aiko eh, iska na na wahalar da mai kayan kara waɗannan za ka burge to ka gwada mu ga daga nan zuwa filin alkiyama ba radda za ka burge su malam sai dai radda kake kai daga yau na yi ina ne? ina kafir shi nan, duran nan za ka burge su don ka tika musu Za haka wannan magana in mutum ya ce alhamdulillah a gidi shi ce ba a rabu da shi kowa in za mar ido ba ya da rabo ne na wannan alkhairi babu abin da ke kawo soyayya da sabo da juna tsakanin musulmi kamar ne kamar ainihin yaɗa sallama an samu hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ba za ku taɓa samun damar shiga aljanna ba sai kun yi imani sai kun yi me imani ba ku taɓa samun dama ku shiga aljanna sai kun yi imani kenan yanzu an ɗebe wani adadi mai yawa an zuba wanda da imani ko to yanzu mu je ga kungiyar masu imanin nan ba su kai koko da sauran aiki to wala tu'minu hatta tahabu imanin naku ba zai zama imani ba sai kun kaurace juna ba za a ce kun yi imani ba sai in kun kaurace juna sai kun so juna kana ganewa kaunar juna shi ke gwada cewa kun yi imani na gana an haidin wuce ko to muji awala a dullukun adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ce ba na gwada maku wani abu ba muhimmi wanda in kun aikata shi za ku so juna ta Ba na gwada maku ba abinda in kun aikata za ku so juna sai annabi ce afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku السلام alaikum wa alaikum اي idan kuka yi haka kaunar juna za ta shiga tsakanin yanzu ba aka neman dalili kan cewa ba mu san juna ai dalilin a fili yake eh? rashin son juna ke sa jaha wanda musulmi suka fi yawa sai kuma arna ya zama gwamna ko ba haka ba ko karamar hukumar da musulmi suka fi yawa sai arna ya zama mai ya zama shi ne cewa saboda musulmin nan kan juna suke saboda bambancin yare sai mala jahilci bala'i ne saboda bambancin yare harshe kuma ina gaya maka yau in dai muna cikin jahilci ko da zuwa aka yi aka ware mu iya musulmai zalla aka yi muna kusan mu sai wani ya kawo bambancin bakace da bakano da bakatsine da kaza sau wasu mutane ai shaidanu ne mala ya ɗebo abin da ba shi ne gaban ba ba shi ne mu ba saboda jahala kuma ya kawo shi cusa cikin mutane shi ta fama mu abin da aka san mu da shi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida da Allah ya ce mu yanzu ɗaya ɗaya ne za ka ga mutum ruwa ɗaya za ka ga mutum wani ma uwarsa mahaifiya daga Nijar a matsalar kasar kano wanda ga wata ƙasa wannan alkhairi ne a ce uba ba kano uwa ba katsiniya uba ba zamfare uwa ba sauƙashi ana ganewa ko ba fulatina ko ba kuri wannan abin da zai taimake mu rana da ya ji kana zagin yaren uwar shi sai ki kai ya fa uwa ta barbar ya ce a a hankali ga a samu sauki sun bi jahilci mu mun kijin wa'azi kasar nan fa za a kasar kabila gaba wai yanzu da bandit ba wai su ne ma'auna fulani wai da bandit ake da fulani to da su ake gane eh, fulani mutanen banza ne don Allah a yawan bandit gaba daya fulanin da suke eh, abin nan bandit so nawa ne cikin fulani gaba daya idan za a tara fulanin Najeriya sai a ce a taro a cire bandit sun kai kaso sun kai 30% to idan Allah in ba rashin mutunci ba sai a ce ai fulani sai mutum zo na zagin fulani kana mutum bai so kada zagin kabilarsa da gidansa sai su kula zai baci ai da jangin aka yada kalma yanzu ai duk abin da aka samu dan da za a ce eh, menene eh, islamic terrorism sai an hada da kalmar islam amma idan kirista ne sai a ce gonnen ko ba su gunmen ba a cewa Christian terrorism sai ne gunmen mutumin da je masallaci kashe mutum hamsin ba sai su gunman ba an yi ga daɗi da shi wa'in nan yasa ba za su ce su ma yan biyu ga daɗi ba a wasu istilahat istilahat ne khatira aladi har ya kai mutum yana iya izalin kansa ana ce masa wasu fulani a yi ba wasu fulani ba ne shi kar a ce masa haka a rena shi shi babba ta mene ne kai istilahatu barasa kan gado shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kale mu sai bai tsawata mana annabi ya taho yana jan rigarsa a ƙasa yake rataye da shi ana ɗauka ana mai saboda ya ji kabilanci yana so ya tsuro a cikin sahabbansa ana kai mai labarin bai tsaya ba yana tafiya tufafinsa sama yana jan ƙasa hankalinsa tashe sai da ya zo yana tsaya ya kashe wannan matsalar tukuna ya tabbatar ya kashe wannan matsalar saboda kar ta tsoro cikin mai cikin sa'abbansa idan aka ce misali wannan babbar bare ne sai ya ɗauki musuluncin na sai kai shi tudun na tsira shin dukkanmu muka amfana ko shi kaɗai idan ba ne ya ci nasara a musulunci mu muka samu nasara ko shi kaɗai mu magana an gina mu ne akan addini ba a gina mu akan wata kabila ba wala Allah wannan shine hikimar iyayenmu mawasa da suke yi da juna na kabilu duk abin ba ya kai wata kalma ba cikin mutunci amma dai dan wasa da dariya sai ka kula san juna yau a ce maka misali wannan dan kaza ne kabila kaza in zo gurin shi in arzikin sa zai kare ba zai tabbatar ba wannan yayi kuka abin da zai yi na mutunta shi sai yayi kana ganewa wannan abu ne mai kyau abu ne wanda haka an da iyaye suna yi amma yanzu ba ina haka kawai ne kurdo ya nuna muku ba wanda kuke mutum yana yana yana ana ana kumfan baki da sunansa a ce mu ne mu ne middle bell bai shiru ka ce ƙarya ce, ni ban ma san abin da kake magana ba ka in sake ji ka kira jiha ta ko yare na ban cikin wannan an ga ai ni musulmi ne ɗan Najeriya ku ina abubuwa da kuke ganin su to suna da tasiri gaba ba dai mu manyan muna mutuwa muna karewa ba to za a kai kan yara za su yi tasiri su zama illa gaba yanzu abubuwan da muke ciki a kasar nan sharrin baya ne da aka dasa yau gashi na cizon mu ko to nan gaba sharrin da ake dasa zai ci yayan mu na haka sai mun kiyaye ba abin da ya kamata duk inda muka shiga a gane muka da eh, kuke cewa huwiya identity din mu shine ne sallama eh sallama da ka ga ɗan uwanka a ofis ko yana sama da kai ko ka yanzu misali mutum mutum sallama assalamu alaikum wa alaikum salam in ma ba an sani ba ba za ka ga wani bambanci ba cewa kai ne ogansa ko shi ne ogansa eh babu kuma kai ka zama oga wani ya zama yaron gidanka wannan fa Allah ya magana cikin alkur'ani yace Allah Allah ce ni ne na so na fifita wasu akan wasu ni na so in yi haka saboda in ma duniya tsari sai ce liyattakhidha ba'dukum ba'dan huriya. saboda bangaren ku su diki bangare a matsayin leburorin su masu aiki an gane ai Allah ce ni nai haka ni na so in ya ka daki duniya tsari da Allah ya so sai ba kowa a oga kowa a oga ne <laughs> kaga ai abin ai ba zai dadi ba kowa oga ne kowa ka gani oga ne abin zai mana dadi Allah ya ce sai na fifita wasu akan wasu ni ne haka liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya dan wasu su rike wasu a matsayin ma'aikata wato Allah ta'ala Allah ta'ala yana da hikima yace wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un daga karshe mutun ya samu rabo ya rabauta da rahamar ubangiji to ya fi duk abin da kake tarawa duniya ka rabauta da rahamar Allah ya fi duk abin da kake tarawa duniya jama'a mu yi kokari mu rike wa'annan ladubba idan Allah ta'ala ya kai mu rana ita insha Allah wanda suka ce za mu tashi daga cikin ladubban sallama don wannan gaba tana da matukan muhimmanci kuma Allah ya sa da yau za a rika sallama a ofis madadin good morning sa ba lafiya ce assalamu alaikum sa amma dai sallama ita ce daidai assalamu alaikum wa alaikum assalam ko mun matsayin da kai a shiga ofishin shugaban kasa tunda musulmi ne a ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam Allah ya sa za mu gyara to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah